ga watan fabrairu na shekara 2018 za mu kawo ku irin da aka toya bangaren gasar league league na kasashe daban-daban musamman ta nahiyar turai daga bisani mu tarayyar najeriya bangaren afirka za mu fara ne da kasar ingila inda a ranar asabar da ta gabata aka fafata a gasar fa cup na shekara 2017 zuwa 2018 mai taken kifuwa daya kungiyar kwallon kafa ta sheffield wednesday dai sun tashi can jaras babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta swansea southampton ko ta yi wajen road ne da kungiyar kwallon kafa ta west bromwich da kwallo biyu da daya a gidan west brom sai brighton hope ta doke kungiyar magaba ta coventry city da kwallo uku da nema manchester united a gidan huddersfield town ta doke ta da kwallo biyu da nema inda hakan ya sa kungiyar huddersfield town ta fita daga gasar a ranar lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta charles sun tashi can jaras biyu da biyu tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta tottenham a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta wigan athletic da kungiyar kwallon kafa ta manchester city duka a gasar cikin kofin kalubale na kasar ingila da muka leka kasar spain ko bangaren la liga mako na ashirin 24 a ranar asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta las palmas ta sha kashi a hannun sabiya da kwallo biyu da nema eh ba a gida ba ta ji daɗi ba a hannun barcelona da kwallo biyu da nema alabes ta doke kungiyar kwallon kafa ta deportivo la corona da kwallo ɗaya mai bal haushi valencia a gida ta doke malaga da kwallo biyu da ɗaya a ranar lahadi da kuwa kungiyar kwallon kafa ta royal society ne ta yi ruwan kwallaye a kungiyar kwallon kafa ta leventus uku da nema kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ko ta doke ta koranta atletico bilbao da kwallo biyu da nema espanyol sun kunnan doki ɗaya da ɗaya su da villarreal sai kungiyar kwallon kafa ta real betis ta sha kashi a hannun real madrid da kwallaye biyar da uku a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta getafe da kungiyar kwallon kafa ta celta figo duka a wasar mako na 24 da buga ne da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad idan muka lega kasar Jamus ko bangaren Bundesliga wasan mako na 23 a ranar Asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg ta ta sha kashi a hannun Bayern Munich da kwallo biyu da nema da daya kungiyar kwallon kafa ta Kolin ko sun sulhunta daya da daya tsakanin su da Hannover 96 kungiyar kwallon kafa ta Hamburg ta sha kashi a hannun Bayer Leverkusen da kwallo biyu da daya freiburg kuwa ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta Werder bremen da kwallo ɗaya mai ban haushi a ran lahadi kuwa augsburg ne ta sha kashi a hannun stuttgart kwallo ɗaya mai ban haushi Croatia mai shangala ba bai daɗi ba a hannun ta ta Borussia man da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau kuma za a buga wasa ɗaya tilo. Kungiyar kwallon kafa ta Franco da uba uba bakuncin RB Leipzig da misalin karfe takwas da rabi na dare. A can kasar Faransa ko bangaren Liguan mako na ashirin shida a ranar Asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta PSG ta lallasa Strasbourg da kwallaye biyar da biyu. kungiyar kwallon kafa ta Manchester sun sulhunta daya da ɗaya tsakanin su da guika sai kungiyar kwallon kafa ta Hanga ta sha kashi a hannun St Etienne da kwallo ɗaya da babu. Kwan a gida sun tashi can jaras biyu da biyu tsakanin su da rainer sai kungiyar kwallon kafa ta troy ta samu nasara akan Mainz da kwallaye ɗaya da kwallo ɗaya mai ban haushi. a gida sun sulhunta babu ci tsakanin su da Toulouse a yau a ranar Lahadi kungiyar kwallon kafa ta nan can jaras ɗaya da ɗaya tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta nantes lila a gida sun tashi can jaras biyu da biyu tsakanin su da lyon sai kungiyar kwallon kafa ta olympiacos marcel ta samu nasara akan girandis da kwallo ɗaya mai ban haushi daga kasar faransa za mu leka tarayyar nigeria a gasar nigeria professional football league wato wasan premier league mako na tara a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa ta el kanemi ta samu nasara kan go round da kwallo biyu da nema abio warriors ta samu nasara kan yobe star da kwallo uku da daya rivers united a gida ta doke ne ta da kwallo biyu da nema nasarawa united ko bata samu nasarar maki ba don sun tashi can jaras uku da uku tsakaninsu da kwara united katsina united a gida ta doke ifeanyi da kwallo uku da nema Heartland ta samu nasara akan Wiki Warriors da kwallo biyu da ɗaya. Kano Pilas ko sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya su da kungiyar kwallon kafa ta yayin yayin kammala gasan. A jiya ne kuma kungiyar kwallon kafa dan wasan kungiyar kwallon kafa da Kano Pilas mai tsaron bayan bayanta duk Odeji ya mutu sakamakon hatsarin mota da ya yi a daren jiya. Da su ta dawowa daga gaisawa da 'yan wasansu na tsohuwar kungiyarsu ta ba wanda jiya suka fafata wasa da kungiyar ta Kano Pilas inda aka aka tashi ɗaya da ɗaya dan wasan ya yi hatsarin ne a hanyar independent road nan cikin garin kano hukumar kungiyar ta kano pilas da gwamnatin kungiyar ta kano pilas tuni dai suka kai gawan dan wasan zuwa babban asibiti na murtala da ke kano don kammala shi zuwa garinsu har ila yau kungiyar kwallon hukumar mai kula da kwallon kafa ta nigeria ko kuma hukumar da take kula da wasanni na shirye-shiryen gasar League League na nigeria. ta dakatar da waɗansu filayen wasanni guda hudu na tsawon mako biyu kungiyo sakamakon rashin kyau a filayen kungiyoyin da abin ya shafa kuwa sun hada da kungiyar kwallon kafa ta hatlan wanda suke wasansu a dan ayam stadium a can oyere sai kungiyar kwallon kafa ta yobe star wanda suke fafata augustan 7 stadium da ke can da maturu akwai kungiyar kwallon kafa ta Niger ta nado su wadda ita ma aka dakatar da ita a filin ta akwai kungiyar kwallon kafa ta abia warriors wanda take fafata umma ahia township stadium wanda duka an dakatar da su kungiyar ta ce bata amince su yi wasa ba har sai an tabbatar da kyawun filin ta kuma bukace su da su bukaci duk inda suke so su yi wasa don ci gaba da gasar premier league na tarayyar najeriya iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya